ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون babu abin da yake kan manzo sai isar da abin da aka umarce shi da ya isar ba a dora masa datar da mutane zuwa ga shirya ba wannan yana hannun Allah shi kadai Allah ya san abin da kuke bayyanawa da abin da kuke boyewa na shirya ko bata zai kuma saka maku akan hakan